Jermin Kamte wata mai sayar da littattafai ce da aka samo ta a kwance cikin mawuyacin hali a ranar Litinin a unguwar New York da ke babban birnin Kamaru baki ɗayan jikinta a gugurje. Ta faɗa wa waɗanda suka samo ta cewa 'yan sanda ne suka tsar da ita da abokanta hudu suka kuma zarge su da goyon bayan zanga-zangar da aka shirya sa'annan suka yi musu dukan tsiya. tace ta ce 'yan sanda sun yi mata duka ita da ƙawayenta ta ce sun ci zarafinsu saboda biyu daga cikin ƙawaye na sun nemi su yi magana da lauyansu 'yan sandan sun yi tabal da su kuma suka yi amfani da kulki suna dukansu a kai da ƙafa 'yan sandan kamaru sun ki yin magana kan zargi da kamte take musu amma yawancin lokuta sukan yi watsi da maganar cewa suna amfani da ƙarfi da ya wuce kima Paul Atanga da ke zama ministan ma'aikatar kula da yankuna ya ce an aika da 'yan sandan ne domin su samar da zaman lafiya. Ya kuma ce zanga-zangar da jam'iyyar adawa ta shirya ta saba wa doka kuma shugabanta da aka kama Morris Kamto barazana ne ga zaman lafiya. We can no longer tolerate those who undermine the laws yake ba za mu ci gaba da zama muna kallon waɗanda ba sa mutunta dokokin ƙasarmu shi kuma kamto yana da ɓoyayyar manufa wanda ita ce samar da rashin zaman lafiya a kamaru ba za mu ba shi damar yin haka ba magoya bayan kamto sun yi alkawarin yin watsi da dokar hana zanga-zangar ranar asabar sun kuma fito sun yi domin a sake shi cikin gaggawa tare da magoya bayansa sama da 500 da aka kama ake tsare da su amma jami'an tsaron kamaru sun tarwatsa zanga-zangar suka kuma kama kusan mutane 200 magoya bayan shugaban adawar a cewar jam'iyyar crm sakataren jam'iyyar adawa ta crm christopher ndong ya yi allah wadai da yadda hukumomi suka aika da dakarun kasar domin su kama tare da hana mutane 'yancinsu na yin zanga-zanga We have taken the pains to write declaring that we want to protest. ya ce mun sha wahala mun rubuta abin da muke so mu yi wa zanga-zanga sama da ofisoshi 300 na ma'aikatar kula da yankuna a kamaru gwamnati ta ki amincewa yanzu kuma mun yi amfani da damar da kundin tsarin mulki ya ba mu na fitowa mu yi zanga-zanga kan abubuwa da ba sa tafiya yadda ya kamata dan rajin kare haƙƙin bil'adama jin bengono ya ce bai kamata kamaru ta yi amfani da sojoji ba wajen dakatar da masu zanga-zanga. Moi je ne suis pas fondamentalement d'accord qu'on trouve manifestement des gendarmes qui certainement mieux à faire. Ya ce bisa al'ada mutum zai farin cikin ganin sojojin ƙasa waɗanda suka kamata su kare mutane a lokacin da suke yin taruka. Yanzu kuma su ne suka koma suna kawo mutanen da suka fito su bayyana ra'ayoyinsu. Ya ce dukkan tsarin demokradiyya yana buƙatar 'yan adawa domin duba abubuwan da suke faruwa da samar da ci gaban mutanen ƙasa. Kamtar da ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar bakwai ga watan Oktoban shekarar 2018. kuma ya zargi shugaban kasar kamaru paul biya wanda ya jagoranci kasar har na tsawon shekaru 36 da sace masa nasara da ya yi an ayyana paul biya a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u kashi 71 cikin ɗari. shi kuma kamto ya samu kashi goma sha hudu cikin ɗari na ƙuri'un cikin watan janairu 'yan sanda suka kama kamto da abokansa 'yan kwanaki bayan da wata zanga-zangar lumana ta rikide ta koma tashin hankali inda jami'an tsaro cikin shigar kota kwana suka tarwatsa gangamin a birnin yawunde da duwala da kuma mbuda